Shahararren mai baituka Haruna Aliyu Ningi ya rubuta wata kasida da ya zaga da ita wajen wasu ginshiƙan yankin don yayatawa, ya zama amfani hatta ga na baya. Shin ya kwashe niƙar da waƙa? Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya, sai alfahari da yawan kwafe. Kusan shekaru goma sha da suka wuce. Mun yi magana akan wani al'amari ɗin tun lokacin sekwantenuwa na Obasanjo. akwai wata waka da ni sunanta shin yan arewa mene a jandaru lokacin da ne wannan wakar wanda na fara tunkara alhaji kansa masarin kano ne da na kai masa waka da ya saurara sai ce haruna wannan waka ta yi ta yi ma'ana ta yi fa'ida ya ce amma zan haɗa ka da wasu manyan arewa wanda za su iya ɗaukan nauyi a saka su a gidajen rediyo da talabijin wani waka taka ya ce falal hamdi ya tura ni gurinsu da muka je a gurin na farko da muka je muka da marigayi md yusuf a wurin shi ma da ya saurara ya ce waka ta yi amma za a yi zama shi ma sake farin din mu wani babban yan arewa sai da muka je gurin manyan arewa ɗai ɗai ɗai ɗai daga wanda suka rike manyan mukami zuwa masu zurfin ilimi sai da muka je gurin mutum tara amma dai ya ta a gidan sun yi nazari to bayan mun gama wannan zagayen ba wanda ya ɗauki nauyi shi kenan bayan wata sai muka koma gurin marigayi dan masani sun ce mu kai kai mun zagaye gurin mutanen amma duk gaba ɗaya ba wanda ya ce ko kuma ya mana alkawarin za a ɗauki nauyin ta amma ya ce mana za a duba sai ce to yana haruna na maka haka ne saboda ka gane ya ce waƙar da kai laifin su ka faɗa a ciki don haka ta za su yi su yadda su yaɗa kansu so kaga daga nan na fahimci cewa ok babbar matsalar arewa ashe manyan mu ne na arewa domin abin da suka suka musu su ba su suke wa na bayansu ba so kaga in ana so a ɗauki matakin gyara kuwa shine dole manyan su za su fara ɗaukar matakin gyara su gyara tunaninsu cewa mu ma fa taimakon mu aka yi da haka bari mu taimake wasu da aka taimake su nan wanda suka taimake su babu wata alaka ta zumunci tsakanin su babu cewa wannan ɗana ne ko ɗan uwana ne ko ɗan ma ɗan uwan matata ne ko ɗan uwan babu sun taimaki a matsayin su na yan arewa jihohin su ma ba ɗaya ba don sun taimako ne based on bari mu taimake mu taimaki arewa amma yanzu ba abin da ake kenan ba so inda su sadauna haka suka yi da anya su din za su samu da su ba zama komai ba so ya kamata manyan mu na arewa abu na farko shine su koma su sake yin tunani domin wannan arewa da suke ganin ta suka yasarta idan yara suka ɗauko ta daga inda suka yasa suka gyara to abin ba musu daɗi ba haruna wannan ita wakar me take kunshe da shi ne eh, ajanda ko samar da mafita menene eh, ke kunshe waka na a wannan wakan na kasa najeriya kashi uku ne na mai ita kashin arewa da kuma kudu maso gabas da kuma kudu maso yamma na yi bayanin cewa kudu maso gabas wato inyamurai ibo su sun yi ittifaki sun yi da su rungumi kasuwanci kuma ko kai waye ko a arewa baka saka fisa a kasuwanci ba wannan ka'ida ne na faɗa kano kaduna jos duk na kama misalin wa'yan wurare ka je ka lallahadi za ka gane cewa eh ashe lallai inyamurai suke da kasuwanci ko da arewa na kawo nan misali so su kuma 'yan kudu maso yamma su kuma su rike ilimin boko da aikace aikace a guraren gwamnati duk inda ka je na kawo misali na ce duk ministan kasan da ka je za ka samu 'yan kudu maso yamma su suka fi kowa yawa haka in makarantu ka je suka fi kowa yawa so da haka sai na tambaya mu kuma arewa ne ajandar mu tunda su 'yancin sun kama tasa ajandar so ajandar mu kwaya ɗaya ce shine mulki to mulkin kuma bai hana mu talauci ba to amma shi ma kansa mulkin ana shirye-shiryen sai an kwace shi to yau ina mulki ne ke. abinda ni magana kenan akan wannan wakar daga ran da aka kwace wannan mulkin to daga ranar ba mu da wata ajanda kuma to wannan shine abin da wakar take ta ɗauko takaitaccen tarihin mazaunin arewa a cikin wannan taswira ta Najeriya. Wato abin da arewa ta fi gogewa da shi shine samun madafun iko. Shi a tarihin Najeriya ajandar arewa ke da mulki. amma babu wata tsawarariyar zaunanniyar ajanda tun bayan mutuwar da aka zauna arewa suka ce ga ajanda su sun rungume ta dama noma ne ake gadara da shi noman an watsar ba a yi kiwo da ake yi da yanzu ya gagara to sai me kaga bamu da ajanda completely amma in ya muri yau ko a cikin karkashin ruwa ka tsimma shi zai kasuwanci domin me an riga an gina masa a ita ce ajandarsa a rayuwa su kuma yan yankin eh, yarba duk inda ka je inda harka ta shafi ta ilimi na zamani kai har ma addinin ma basu bashi ba za ka same su tsumo tsumo duk yadda kai kuma bisa su a gurin ba shi yasa kake gani kashi 90 bisa 100 ko 95 bisa 100 na jaridun kasar nan duk a yankin su ne mun gode Haruna Aliyu Ningi Yanzu kuma Talban Bauchi Tahir Ibrahim Tahir zai kawo mana ƙarashin bayanansa kan Arewa da muradunta da kan so a yi musu bita don yunkurin barin baya ba ƙura. kasuwancin nan da iri-iri ne kasuwancin da 'yan kudu suke ba shi yan arewa suke ba alal hakika kuma a gaskiya mu gaya makan mu gaskiya hidima na magana na wani fetur ko na wani banki ko na wutar lantarki duk ba ce man dan arewa ba ne amma mu duba kasan mu na arewa mu duba gargajiya mu duba al'adun mu mu duba shin tun tushe ne tattalin arzikin mu me ya kunsa yana nan a ƙasa noma babban arzikin mu kenan to idan arewa suka mai da hankali a wannan to za ka gane cewa ya fi kowane arziki girma da daraja da yalwa ah, su abin da ya kamata yan arewa su yi kenan ah, na biyu kuma wannan maganar mukamai kar mu koyi nisa nan a baya bayan nan gwamnatin bayar aka yi shekara takwas waye gwamnan banki emefile mulkin waye yan arewa suwa suka sa shi <laughs> yan arewa to yanzu garba ya zo shi ya sa <laughs> eh, kabe sosai ka ce don me kai da ka samu naka damar mu ka saka a wurin saboda haka darasi ne muke koya gobe dan arewa ya samu mulki sai ya nemi sunusi ko ya nemi madubbo ya sa shi a cbn gwamna ta gaba mai cewa kala a kasar nan tabbas arewa ba ta da wani ajanda da ya wuce mulki a baya mun yi ta karɓar mulki mun yi ta riƙe mulki mun yi ta gudanar da mulki mun yi ta mulaka uma duka <laughs> to amma sai ya wayi gari mulkin nan wanka bai biya kuɗin sabulu ba kenan ko menene zan ce saboda haka yanzu yan kudu sun karɓi mulki kuma gashi nan suna mulki muna gani za kuma su koya mana hankali su koya mana darasi na yadda ake sarrafa mulki ta yabanya a kuma ci moriya na wannan yabanya saboda haka sai mu samu alƙalin mu da allanmu mu yi ta rubutun karatu iri-iri da za su koya mana in ya so mulki ya zo hannunmu kaga sai mu kyautata mu kanmu mu kyautata mu arewa da kuma ƙasa baki ɗaya kamata yi yanzu arewa ta dawo ta yi nazari ta gani cewa to shin mulkin nan me yake haifarwa me kuma arewa take bukata kaga in mulkin ya zo hannunmu in ba a samu biyan bukata ba wanda kuma ni ana wa ganin ba ina ta zato ma bala ahmed tinubu cewa mu yan arewa muka yi imani da cewa shi bala ahmed tinubu bi iznillahi yadda ya gina yarbawa yara matasa kannansa ya'yansa to mu ma yan arewa haka zai mana wannan ginin kuma har ila yau ne na sani tun da daɗewa yana kwaɗayin ya mulkin najeriya kuma ya yi lissafi ya yi tunani ya ce ko yan arewa kuna da kashi saba'in cikin ɗari na ƙasar najeriya saboda haka arzikin najeriya nan da ake magana kwace kwama arewa yake ko ne masu arzikin ko ne masu ƙasan ku ba mu haɗin kai mu muna da ilimi muna da iyawa ko kuma kuna da ƙasan ku ba mu haɗin kai mu yi mulki tare mu tona ƙasan nan naku arziki ya yalwata ina amma dan adam ajizi ne ta yi wa wasu abubuwa su zo su sha mai gaba ko kuma yan ba na iya su wuce mara gaba ka san mulki idan haka ya faru to zuwa gaba yan arewa sai su koya cewa eh lalle arziki na arewa kuma za su yi amfani da mulki ne su sarrafa shi Masu raro da wannan muka kawo karshen shirin Arewa a yau na wannan mako, makon gobe Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, Ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.